Control the ball. Control the ball. Control. Yo, where? Give in. Give in the person. Yes. Yo, control. Yes. Yo, control. Control them. ku zama irin su Abdulrazak haka za ku zama irin su Dini haka za ku zama irin irin su su Idris Nuruddin give me the person Ita kudo, aka kwallo? Oi, aka kwallo? Ba, ba, ba control left and right. Ah, in zama irin coach coach kaman kaman kaman awal wata hure in zama ciyaman kaman so nake ku haye daga nan so in ka ku unity football academy me ta bi ba ina musu ba ina musu ba haka do you know to control the ball and and socially in in, give you an away <laughs>

Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na gani daga sakace malam yaɗo. Kai? Ai nan yara nake horarwa. Da kanan zan kai su Unity Footballers Academy. Eh. Ka gane a Unity Footballers Academy. Eh. A nan a nan Lukman Halilu Zakari ya ya haye. Eh. A nan Abdulrazak ya haye. Allahu Akbar. Abdulrazak fa saboda zara. In yana zara Abdulrazak. In ya fara zara tun da kafos ɗinsu. sai ya zara har golan can. Sai kace iska? Kai shi ba saboda zara har shiga cikin yan kallo yake zare su. Kadiri. madun ka dan kwallo ko mai kyau irin shi. Abdulrazak. Eh. da kake gani in ya shot. Eh. To ya taba a club din shi ya shot. Eh. Ba a kamo kwallon ba sai a China. ka. Gaskiya wannan dan kwallon ne. Saboda shot. To ka ko ai sai ya ci kwallon 100 a rana kenan. To ina ta tabbata ina tabbatar ma fa. Eh. Kaga um, wannan Dinu Suka. dini suka fa da kake gani suka kai kasa ai to shine fa aiki in ya fara soka kwallo in ya fa ya taba soka kwallo yana tama eh. yana tama eh. tun daga Kaduna har Kano bata faɗi ba ina uban nan gaskiya ba ba ba nan kwallo irin shi ba san ma lokacin da na ashar ba ina gaya ma to kaga lukuman halilu eh. shi kuma lukuman lukuman halilu frinkit da ka post din su sai ya ci wannan post din daukan frinkit ai shi Brinkit ganin ta yake kaman ba kowa a post ni fa ina ga zan kawo yaro na to sannan ka ga nuru Nur uh, Idris Nur Nuruddin eh Idris Nuruddin eh, shi ma ai tunda kanan da kanan shi ma Unity Footballers Academy din ya haye Nura Idris Nur uh, Idris Nuruddin fa eh ina tabbatar ma shine wannan wanda in dai gun kwanti ne eh in dai gun kwanti ne in ya zara kwallo da gudu eh yanke da gudu akwai ranar bai da ya dau kwallo da gudu eh. daga club din shi ana match eh. ashe ya manta eh. har ya tafi har ya dawo nan club din su saboda za mu iya gudu da kwallo tun da can yake gudu da kwallo kuma ya dawo ya dawo Najeriya club din su kuma ya dawo kuma ya ci kwallo sai da court din shi nan awal wata hure yace ai ka dawo gida sannan ya koma kuma ya je ya zara golan ya ci kwallon Allah ya su nuruddin ai zan kawo gaskiya ni kokarin coaching ma nake gani Duk shi ya koya musu wannan kwallon fa da suke yi. Kware ku ai ciyaman awal wata hure ina gaya ma duk wani dan kwallo ya kamata a ce yana Unity Footballers Academy. A gaskiya ne. Shi yasa ka ga yanzu yanzu akwai akwai kai zo. Rashin hattaran shi yayi yawa wallahi. Wannan shine maraji. irin su da suke zama ai wannan din a cika fa da koya mai eh, ai sai an daure kuma haka irin su da suke zama ai kamar an daure eh yana ku zo mu gan kuma ne ku yana kama yana kama da Idris eh, na gona ai kama da eh, eh, yana kokari wannan a training kamai ba eh ai daga nan sai sai Unity Footballers Academy ah, ah, ah. ciyaman wata wuro zan danka mashi ga ɗayan nan shi ma <laughs> shi ma yana kokari sai dogon baki kaka je tura ganin kamar zaka cije su ka dinga ma haka <laughs> in kana kallo in ba ka ba sai sun ta bakin maciji ne to fa kana da yan kwalla fa yawa ku je a cika ba a cika ba a cika ba gaskiya ka hada kowanne wato hawa hawa eh. wannan karami wannan babba wannan da koina ba inda zan danka su sai hannun ciya ma awal wato my unity footballer academy kai gaskiya ina ba ku sa sa give me the person give give that ah, clash <laughs>